kuna ci gaba da sauraron waɗannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da ilmantarwa da tunatarwa na Shak Malam Abba Kuka Dabu daga wannan tasha tamu mai albarka. Sannan muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko mu yi amfani da dukkanin wani abu wanda Malam ya faɗa a cikin wannan wa'azi. Ɗaya daga cikinsa. yadda ake wuridi da almu'izu wato ana yin sa ne husulul itizazu samun buwaya wala haibatu da kwarji fi qulubil karki a zuciyan halitta faman qarahu duk wanda ya karanci almu'izu ba da sallatul maghribi bayan sallar maghriba lailatul isnin a daren litinin wa lailatul juma'a ko a daren juma'a arba'ina marratin in dai kayi arba'in ko a daren litinin ko a daren juma'a in dai za ka yi almu'izu arba'in hmm. askanan lahu fi qulubil qalbi Allah zai jefa wa zuciyar mutane kwarjininka idan kana so ka zama mai kwarjini a zukatan mutane ko kai ko a yi maka ranar daren litilin ne ko daren juma'a za ka yi wuridin almu'izzu arba'in kenan sai ka yi sadaka ko ka yi sau ɗaya ko ka maimaita sau biyu ko sau uku in dai ka yi almu'izzu arba'in daren litilin ko daren juma'a tun allah ya da allah zai jefa kwarjininka a zuciyar mutane almuzillu kuma alƙahiru mai rinjaye ne liman ya sha ga wanda ya zo min kalgi daga halittansa bi zilali hilau Allah ya kaskantar da wanda ya so waje alahu hushe ya sanya wani abu na kisan ragagge marubu abun kwaɗai yadda ake wuri da al'amnu min zulmi shi ma al-muzillu ana yi ne amincewa ga barin zalunci wal ja'iri da mutumin da yake ja'iri ya karawa ana karanta al-muzillu kamsa wa saba'ina marratin saba'in da biyar sun maye bayan kayi saba'in da biyar kuma sai kai wuridi sujudi a sajadanka fa innahu yatakallasu min hini ataki Allah zai tsere da kai ga wannan azzalimin wa hadha huwa sawa'un azzalimu azzalimin ya kome ma hasada aw sabun ko zakuna ko wani wannan duk lokacin da kai na bulbulin ka kammala to bayan kayi sajada bayan kayi shikenan sai kayi sajada bayan kayi wuraren naka wato a sajadanka sai ka roki Allah sai ka sa goyinka ƙasa almuzillu almuzillu sau biyar. sai ka roƙi Allah bukatan ka kaɗa kai kai addu'a to in Allah ya da duk wanda zai cuce ka Allah zai ga tsakanin ku da shi as-sami'u al-basir sai wannan sunaye guda biyu sifata ne sifofi ne guda biyu yanka shi bihi ma kulli shay'in da su Allah yake yaye komai in ki shafan yayewa tamman cikakke abin da zo a kamus as-sami'u al-musmi'u wal basiru al mubsiru to yadda ake wuridi da as-sami'u dinnan ijabatu du'a ya amsa addu'a faman qara yau malkamis ranar alhamis duk wanda ya karanci alsami'u ba da salatu ruha bayan sallan walaha kam samiya da marratin 500 kana mujabu da wace to gaskiya wannan mutumin in yi addu'a Allah zai amsa in kana so ka yi addu'a Allah ya amsa ranar alhamis bayan kayan sallan walaha to kai wuri don asamiyu kafa 500 ran alhamis kuma abin da ya sauka kai sadaka to in dai kai addu'a Allah zai karba addu'anka wa man kasara minhu shek nan ne ko duk mutumin da ya yawaita yinsa haila yau shafa Allah zai warkar da jinsa min sakalar sam'i daga nauyin ji wa kasiyatu albasiru hi kun jinin asamiu sai albasiru wajudu tawbiqu hi kuma albasiru ana yin sa ne dan samun muwafaqa faman qara'ahu qabla salatul jumu'ati in ka je masallacin juma'a abin ka yi sallan juma'a sai ka karanci albasiru miya ta marratin ɗari to fata Allah basir yanzu Allah zai ma buɗin basira in kana so Allah ya baka basira kafin sallan juma'a ka je masallacin sai ka yi albasiru ɗari wa hu kuma Allah zai baka dace lisali da ƙauli za ka dinga magana kyakkyawan wanda Allah yake so wala amalu da aiki manta lawo duk wanda ya karanci albasiru miyata marratin ɗari bai na rakatai alfajari tsakanin rakatan alfajari wasan latar subi da sallan asuba yau mal juma'a yau ne yanzu sai sati mai zuwa za ku yi kuma wancan na juma'a daban wannan kuma kana so daga yin alfajar kafin sallan asuba na ranar juma'a to in dai kai albasiru ɗari kasa hullahu ta'ala yanzu bil inayati yanzu nan Allah zai keɓe ka da taimako wa man qasara minhu shafahu lahu basarahu kuma duk wanda ya matsa da Allah zai warkar da ganinsa miro in kana gani garara garara kana so idanunka ya zama garau ka kalla garau to in kai sallan alfajir kafin sallan asuba kai albasiru ɗari in Allah ya da za ga idanka ya waye tarwai duk garara garara Allah zai ɗauke maka shi bayansa kuma sai alhakim alhakim huwa allazi yafsilu shine gwani sarkin da yake raba hukunci bayyana makalukati tsakanin ababen halittarsa bima ya shawo da abin da ya so waya mulku ma biyadi yana mallakan abin da yake hannunsa a hadala ne ga ɗayan abin hukunci guda biyu wa zalika huwa lazi la murad li ba wanda ya isa ya juyar da abin da Allah ya hukunta ai salima lahul hukum shi ake mika hukunci ware da ilai wa man qara'ahu duk wanda ya karanci al miya ta marratin ɗari fi jawhul layli amma yi tsakiyar dare zaka tashi sha biyun dare ko karfe ɗayan dare ka tashi kai al-hakim al-hakim al-hakim ɗari ala jam'i kuma ka yi wada haratin cikakke da alwala cikakke hankalinka yana gurin Allah to ja'alallahu lahu baɗinu Allah zai sanya nanka mahallul asrarul ilahiyya zai zama shine gurin sanin sirrori na ubangiji in dai tsakiyar dare kana alhakimu ɗari to yanzu nan Allah zai kimsa ma wasu baiwa wanda ba kowa ne ya kamata ya san su ba al'adalu sai kuma al'adalu shi ko al'adalu huwa allazi la milu shi shine sarkin da baya biya wa san zuciya fala ya juzu bi halatta fil hukmi cikin hukunci wala ya fa'alu ba aikata illa ma lahu da ya aikata ko huwa bari'u min zulmi ko mutane gabarin zalunci shine adalci fi kami a hukumce hukumcensa wa huwa zahun Allah ya tsarkaka ana jauri ga barin zalunci fi a alihi daga ayyukansa yawa daga ayyukansa man qara'ahu duk wanda ya karanta al'adalu wa hun ko wanda ya rubuta al'adala din nan mutum ya sa aka rubuta shi ala na lukubata min al ka nemi loma a hirin na gurasa ka nemi gurasa kwaya a hirin shine loma a hirin din ka nemi gurasa a hirin ka rubuta al'adalu kowanne gurasa al'ada ɗaya za ka rubuta lailatul juma'a ta daren juma'a za ka rubuta wa kala zalika kuma a daren juma'a za ka rubuta a rana ɗaya duk za ka cinye su to in ba za ka iya cin gurasa a hirin ba sai ka ciccire gurasa sai ka ciccire ka ciccire a jikin guntu guntu guntu kowanne ka rubuta al'adalu al'adalu a hirin a daren juma'a ran alhamis da dare wayewan juma'a to in ka rubuta kuma a daren ka cinye su to sakarar lahu jamilul qulub Allah zai hore ma dukkanin zuciyar mutane saboda duk mutumin da ya zo ce yana so ya mallaki kowa ko kuma kowa hankalinsa ya dawo kansa to wannan za ka yi masa eh daren juma'a za a rubuta a gurasa a hirin kuma a daren juma'a a bayi gurasa a hirin din ya ci to in Allah yadda sai ka ji kowa yana son sa ina fata kan fahimta duk wanda ya zo irin ko zamanin nan wani ya ce yana neman ɗaukakan jama'a ta dai ga yadda za a yi an gaya muku shi eh Allah zai hore ma zuciyar dukkanin bayi wa man dawamahu min alwulatul amri idan ma kuna ne masu neman mulki da sauransu kai musu in ta yara adaluhu kuma shi wannan mutumin da ya ci din ma kuma Allah zai nufe shi da ya adalci wa kazalika haka nan alamahu in kana alima idan malami ne dan ilimi ya rubuta ya ci to ma Allah zai bashi ilimi wa man da abihi ala mulki ja'ir duk wani sarki azzalimi ya dame ku azzalimin sarki ne ya dame mutane to idan aka yi al'adalu al'adalin nan aka yi wuridin sa kafa ahirin daren juma'a to in Allah ya dan ya damu mutane Allah zai sauke shi alladihu sai kuma alladihu allazi sarkin da yusilun na'am sarkin da yake sadar da ni'imomi wakila wani kaulin huwa allazi ladafa sarkin da yake tausasawa an an yudirka ne da za a riska bil kaifiyati da kaifiyarsa ba a iya riskan kaifiyarsa wakila wani kaulin alladihu din al'alimu masani ne bi kafiyatul umuri ga boyayin al'amara yadda ake wuridi da shi da huwan alami ana ijiye raɗaɗi da alladihu faman zakarahu adadahu duk wanda ya wuridin adadin alladihu wa alaihi huwa shahidu halahu sarki mai da halansa min kawai na tsoro an mararin ko jinya da fa Allahu anhu zalika duk abin da kake tsoro jinya ko na Allah zai ije maka wa man zakarahu miya tamarratin duk mutumin da ya dansa. alladihu dari in dai mutum ya yi au miyata wa salasina wa salasina ko mutum ya yi ɗari da talatin da uku amma sau da yawa wani yakan zo ɗari da ashirin da tara wani yayin yakan zo ɗari da talatin da uku to in dai kai wurin ba ya ladihu ba alladihu ɗari da talatin da uku to wasu lahu alaihi yanzu nan allah zai yalota maka mara ga dai kana cikin kunci inda da talatin da 133 to Allah zai nuna maka mafita wa kana madaluban bihi duk abin da kake nema Allah zai baka wa man qara alladihu duk wanda ya karanci alladihu bi tarifi da ma'arifa inda ma'arifa ne miyata wa mutum ya karanci 160 wa qara maha in kai alladihu 160 din sai ka gama da la tudriku wal basaru wa huwa yudriku wal basaru wa huwa ladihu al kabir sai ka gama da wannan kafa daya ashara marratin goma shi alladihu 160 wannan ayar kuma la tudriku wal basaru kafa goma to idan mutum ya wannan lekobin in dai kana cikin tsoro amina minhu Allah zai baka amincewa wayin dalabatar rizika idan kuma arziki kake nema ba tsoro ne ya dame ka ba idan kai ladihu da 160 to sai ka gama da Allahu ladihun bi ibadi yarzuqu man yashahu huwal qawiyyu aziz to sai kai goma yanzu nan Allah zai ma arziki wayin dalabal ilmu idan kuma ilimi kake nema to sai kai alladihu dan 160 idan kai 160 sai ka karanci alaya ya alamu man kalak wa huwa da iwul kabir kafa goma to yanzu Allah zai baka ilimi wayin dalaban shafa idan jinya ne dame ka kake so Allah ya warkar da kai kara ma abu to sai ka karanci alladi alladihu da sittin tare da shi kuma sai ka duba wani aya na waraka Allah zai kalakani wa huwa ya hadini har zuwa karshen ta sai ka karanci kafa goma to Allah da yanzu Allah zai baka lafiya wala na fi tilawati wujuhun bayan wannan akwai fuskoki da da ake karanta shi a karan la ta sama biya ba kowa ne za a yi wa rangon illa mu shafat sai wanda ya ga abin a buɗe bi jumlatu huwa ism shi wannan ismi ne alladihu sariul ijaba yanzu Allah zai amsa bukatarka lil farji Allah ya ma yayewa wa gairihi da wanansa to sai alkabiru alkabiru kuwa ai al'alimu masani bima kana da abin da ya kasance wa ma yakunu da abin da zai kasance ita kuma alkabiru yadda ake wuridi akanta husulul akbar in kana so labarai ya zake maka bi kulli shay na kowane abu fa faman zakarahu sabata ayyamu duk mutumin da yake wuridin alkabiru alkabiru alkabiru ya je kwana bakwai a ta ruhaniyatu to gaskiya ruhani zai zo maka bi kulli kabir da duk wani labari yuridu na wanda kake so ka sani mina kabarar sanati na labarin hekara wa kabarar maluki da labarin sarakuna in dai mutum ya wuridin alkabiru sati guda to in Allah ya da ruhani zai zo ma da labari na abin da za a yi a wannan shekara ko kuma wani abu na ɓoye Allah zai turo ruhani zai sanar da kai wa kabarin maluki ko sarki kaza za a cire ya dora wani to duk yadda za a san wannan sai da alkabir aw gaibi ko wani wanda baya nan aw gairu zalika ko wani wannan wa man kana fi yadi shakhs duk mutumin da yana hannun wani mutum yuzi yana sa fal yaqsir zikruhu to in Allah ya yarda idan yayi wata wurin alkabiru fa inna yasla halahu to halansa zai gyara wa man ma'ahu shi ma wancan mutumin zai gyara halinsa wa man kasara min zikiri duk mutumin da ya yawaita wuridin alkabiru kasirin amana min su'il kalaiki Allah zai amintar da shi daga mummunan halaye na abin halitta wa min sharri nafsi kuma Allah zai amintar da shi da sharrin kansa alhalimu sarki alhalimu mai sanyin hali huwa allazi yusami shine mai rangwame aljani ga wanda ya masa ta'adi wai mahalahu zai masa kuma jinkiri min isi ya kaki hil ga wanda ya cancanci uƙuba wal muwakazat da wanda za a rike shi bi zambi da zunubi fala yastafizuhu garabun fushi baya dora Allah ya wani abu wala ya hamiluhu gaizu ko kuma bata rai baya dora shi ala jalil uqubati a ce yayi garajen hukuba to yadda ake wuridi da alhalimu subutu rasiyatu in kana kan shugabanci kaɗan daɗe kana yi to alhalimu za a dinga yi wujudin rahat kuma ana samun sauki fa za ita kaza hura ra'is yayin da shugaban ya riƙi alhalimu zakarahu yana wuridinsa zakaran kan yana ambatansa kana lahu zalika mutum zai dade akan mulki wa man katabahu duk mutumin da ya rubuta alhalimu din kafa daya fi kirdasi a holama wa gasalahu kuma ya wanke bima'in da ruwa wa masabi ya rabata idan kana da wani abu da kake sana'ar hannu da shi kana ja ko motan ka ne a ko mahin ɗinka ne ko keken ka ne kana ɗin neman abinci da abin da abin sana'ar da kake yi to kaba ɗaya zaka ka rubuta alhalimu sai a wanke wannan ruwan kuma sai ka yayyafa wannan abin sana'an naka to in Allah ya yarda za ga abin yayi albarka za a rafi albarka to abin zai zama yana da yawan albarka ko da jirgin ruwa ne ma in dai ka rubuta alhali mu kafa daya ka wanke a takarda ka yayyafa a jirgin ruwan salman min algaraki to in Allah ya yarda jirgin ruwan ba zai dulmiye ba kuma idan mota ne ma aka yayyafa to in Allah ya yarda ba zai hadari ba auda bata ko dabba ne idan aka rubuta alhali mu kafa daya a takarda aka wanke a takardar ba allo ba a takarda za a rubuta a wanke to in Allah ya da dabban nan ka fa masa wannan alhalimu to Allah ya da dabban zai amintu min kulli shay'in daga kowane abu kazalika haka nan wa man kataba duk mutumin da ya rubuta alhalimu ala warqati a warka na takarda wa gasala ya wanke ta wa rasha zar'uhu in akwai amfanin ka na gona wanda zaka je kai shuka sai ka rubuta alhalimu a takarda kafa daya sai ka wanke irin da zaka je ka shuka dan ka yayyafa shi bi zalika da wannan ruwa yaqi lahu min kulli afatin to wannan amfanin naka duk masifa sai kaga Allah ya kare maka shi eh ko da irin barkonan nan da kuke yi ba kuna cewa man doya dame ku ba mu za ku rubuta ku yayyafa irin sannan ka je ka yafa irin ma ka gani in Allah ya yarda duk wani abin nan din mutane ya lalace kai naka babu kai kuma mai kankana <laughs> idan kana yin kankana to alhalimu ne a irin naka yi za a rubuta ma kafa daya sai ka je a wanke maka shi a yayyaba irin kankanan naka da yi to in Allah ya da in ya fito ba za a ga wani aibu ba tare da shi haka nan ma kuma wanda zai waken suya ko wani abu dai ko tumatiri to dai daga yau mun baku ba sai kuna sayan maganin bature kuna wahala ba eh kudin kuma ya huta alhalimu ne kafa daya za ka rubuta a wanke a yayyafa wannan irin da yi in Allah ya da irin masifa ba zai hau shi ba cikin kudura da irada na Allah ina fata kowa ya fahimta al'azimu sai kuma sunan Allah al'azimu alladhi la yahidu bi kuni ba wanda ya zai kewaye da haƙiƙanansa basiratin wajen gani wala ya tasawwaru aqal hankali baya iya suranta Allah yana daga yadda ake wuridi da al'azimu kuma ya qarawul kai mina shaidan tun mutumin da yake tsoron shaidan sai ya wuridi da al'azim aw sultani ko sarki zai cuce ka isa isna ayra marratin sha biyu ake yi wayan wasu ala nafsi sai ka tofa kanka fa innahu ya amuna ka amuntu idan ka yi haka al'azimu al'azimu al'azimu sha biyu ka toba ka shafa a jikinka duk wanda zai cuce ka Allah ya da ba zai iya ba eh duk wanda zai cuce ka kake tsoro in ka ga dama ko ba sai ka toba ka ba kana toba in kai sha biyun ka gama karanta sha biyun tab sai ka toba a jikinka haka To in Allah ya da duk wanda kake ganin zai cuce ka in dai ka yi al'azimu haka ka toba a jikinka to insha Allah mutum ba ya da iko ya cuce ka ina ruwansa shi daga nan ta ajiye jakar ta zo ta gyara kifi ta yi farfesu ta yi komai ta gama yin uzurinta ta gyara abinci ta je mai gida ya zai kwankwam ta yi tana jin kwankwasa ta ce bismillah sai ta yi gura ta je ce waye ne yake magana ta ce mai gida ne ta ce bismillah sai ta bude kofar mai gidan da ya go sai ta ce bismillah sai ta kulle kofar da za ta karba abin da yake kayanta na tsaraba ta ce bismillah ta durkusa ta karba ta zo ta ajiye za ta ajiye kayan ta ce bismillah sai ta durkusa ta ajiye sannan kuma mai gida ya je zauna ta zo za ta gaida mai gida sai da ta ce bismillah ta durkusa sannan sanda zuwa sanda zuwa a ya sama da laga abinci nan za ta kawo ta yi wannan bismillah ta kawo wannan ta ajiye mai gida ya gama cin abinci ya sha ruwa ya komai ya ce wance wannan hidiman da kike min a kamun jakan nan na da Allah ina son dan ta miki ta ce to yake na mai gida sai ta je daki ta durkusa ta ce bismillah <laughs> ta dauko jakan ta durkusa ta ce bismillah ga jakan ne ya jefa akogi ga jaka a gidansa ta ce lalle wannan mai bismillah ba zai kunyatar da yi ba ki ci gaba da yi wannan wanda kike kama sunansa mai bismillah din nan lamaransa ya yi sa abin tsoro ya to in dai kana don bismillah Allah ba zai kunyatar da kai ba a ce kai bismillah in kai kamar miliyan ɗaya wallahi ko ƙarya kai Allah sai ya mai da shi gaskiya kuma bare ma an kai miliyan din ma Allah ba zai bari ka dinga ƙaryan ba ai eh to ismin bismillahir rahmanir rahim a takaice ne muka baku hadisi ɗaya a kai to saboda haka mun faɗi allahu mun faɗi arrahman ne mun faɗi al-maliku kuma a cikin sunayen allah ɗari ba ɗaya shi almaliku ɗin nan zul mulki sarki ne ma'abocin mulki ayi zul qudrati sarki ne ma'abocin iko ala tasarrafe ga yin tasarrafi fil ashiyai dangane da abubuwa li'anna fa'idatul mulki shi dai fa'idar mulki a tasarrafu tasarrafi ne wa man dawama ala mi'ata duk wanda ya dawama da al almaliku almaliku ɗari wa ide wa irina 121 bayanan salatul fajar tsakanin sallan alfajar wa salatu subi da sallan asuba tsakanin rakatan alfajr in kai rakatan alfajr shi kuma anan ake almaliku in kai rakatan alfajr kafin sallan asuba za ka daure kai ɗari daga ladan ya sa a salatu in kai rakatan alfajr ka maza sai kai ɗari almaliku almaliku almaliku almaliku ɗari. yau ku a minti biyu ba ka yi ba za ka yi kayanka to in dai tsakanin rakata na fajar da sallan asaba za ka yi ku ɗari a ganahu lahu yanzu nan za ka yi kuɗi allah zai wadata ka in ma bi sababi aw bi gairi sababi ko wani ya zame ma dalilin yin kuɗin ko ba dalili ma kuɗin za ka yi ko da dalili ko ba dalili in dai kuɗi kake nema rufin asiri wadata to daga kayi rakata na alfajari kafin sallan asuba ka yi almaliku ɗari inda ka dawama da wannan ka gani yanzu za ka daina yanzu Allah zai baka duniyar ko wani ya zai mai maka sababi ko da sababi ko babu sababi eh, wa wa'illa idan a wannan lokacin ba za ka samu damar yi ba inda zawali in karfe ɗaya yayi kafin karfe biyu sai ka duk lokacin da baka samu kai a wannan lokacin ba daga karfe ɗaya zuwa biyu sai ka in dai rana ya gusa to amma dai tsakanin alfijir da fudowan sallan asuba kuma ba a yi da yawa ɗari ne in kai ba a bukatan ƙari kuma sai gobe alfajar yayi kai ɗari shi kenan idan Allah ya baka kuɗin kana so ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi hmm. in kuma dama kaga ya yi haka kuma shi kenan <laughs> to ai ka gani jama'a Allah ya saka da alƙayin eh? eh? to yi kenan dai ga hinan dai yadda ya rage Allah ya bada lada alƙudusu kuma shi ma za mu faɗi falalansa a ɗahiru abin da yake nufi da alƙudusu kuwa shi ma sarki ne a ɗahiru mai tsarki almudahiru mai tsarkakewa min al'uyubi gabarin aibobi wasu fatil hawadis da siffan fararu man kara kulli yomin inda zawal inda ya karfe ɗaya ya yi zuwa biyu shi kuma a nan ake wuri wurdan alƙudus e eh, karfe ɗaya zuwa biyu inda rana ya gushe kuma nawa za ka yi miya tamarratin kar ya fice ɗari e shi ne ismul azim ai ismul azim ai ba a faɗan abu da yawa ai ismi kurin kaɗan ne za ka yi Eh, in kai kaɗan kuma shi kenan kuma ya fi mai yawa to shi kuma idan karfe ɗaya ya yi alƙudusu kai ɗari kana kalbahu safiyan yanzu zuciyanka Allah zai wanke ma fiyas wa alafan kuma in kana so alhun zaka iya dubu kirin laili in kaman karfe uku yayi in dai za ka yi alqudusu dubu to tazilul bala wa anil idan da wani jinya a jikinka kana so ka ji baka so ka ji shi to kai dubu wajen karfe uku na dare daga uku zuwa hudu wanda kai alqudusu sai Allah ya tsarkake ka da duk wani jinya mm. kasala ne yake damunka har hawan jini ne ciwon suga ne dame ka a ciwon hanta ne ciwon koda ne duk wani jinya da ya dame ka daga karfe ukun dare ya yi zuwa hudu inda ka yi alkudusu dari da niyan Allah ya raba ka da wannan jinyan da yake damu kai yanzu Allah zai tsarkake jikinka kowane irin jinya kowa ya ji ko wal qalbu kuma kana so zuciyanka ta wanke fes to ma karfe uku na dare zuwa hudu a dan wannan lokacin za ka yi alƙudusu dubu kowa yana fata ya fahimta assalamu za mu yi bayani akan assalamu allazi salama min kulli aib shine sarkin da zai kubutar da bayansa daga duk kowane aibu bari'un kuma zai kubutar da su min kulli afatin daga dukkanin wani masihu man qara'a mi'ata marrati duk wanda yayi assalamu mi'ata wa ihdiya wa irina in dai kai wuridin assalamu 121 alal maridi ga marar lafiya mutum ne bai da lafiya ka zo gaida shi to assalamu zaka tofa masa 121 ko ka tofa ko ka karanta kurin baka tofa ba a gaban sa shafahu in Allah ya da za ga mutumin ya warke eh wani ne bai da lafiya bai da lafiya to yake nan assalamu assalamu assalamu inda ka tofa masa 121 to in Allah ya yarda za ga Allah ya bashi sauki wa kazalika haka nan in amalaha in ka ga dama kuma ka rubuta ta 121 a laya a rubuta mara lafiya wa an situ kuna yi mana shiru kai ku dinga shiru kar ku yi magana wa kazalika haka nan ina hamalaha in ma assalamun ka rubuta shi ka ɗora laya a jikinka 121 mara lafiyan ka ɗora masa zai warke in karanta masa aka yi cikin ikon Allah zai warke in kuma ɗaura masa aka yi a matsayin laya yana jikinsa tun Allah ya da zai warke wa a wani ruwayan miyata in ana so kuma ko kai ɗari da ahirin da ɗaya wani ruwayan ɗari da sittin wa ruwayatan ruwayatin ahira wani ruwayan ma goma faƙar a ani hamla in dai ɗaurawa za a yi a jiki to goma ma ta isa idan wuridi ne kuma sai a yi ɗari da ahirin da ɗaya ina fata kun fahimta fa'ida tu fa'ida ga wani fa'ida da malam ya bamu yana cikin faɗa man ƙala kulli yomi duk mutumin da ya faɗa a kowane wuni ya ce salamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatu hmm. salamu alaika ayyuhan nabi'u assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatu hmm. assalamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatu hmm. ko ka cire ma'arifan ka ce salamu alaika ayyuhan nabi'u wa rahmatullahi wa barakatu to in dai zaka faɗi wannan ɗari a wuni za ka yi wannan ɗari la ya zuƙo ba kai ba za ka ɗanɗana zafin mutuwa ba Allah mutuwa ya zo sai dai ka ji ka mutu duk wanda baya so ya ji zafin mutuwa to wannan isimin zai ja ɗari salamu alaika wa rahmatullahi wa barakatuhu eh inda mutum ya faɗa man ƙala man ƙala kullum kowane rana wannan zaka faɗa dari waya sar umuru kuma idan kana cikin tsanani kullum zaka ce salamu alaika wa rahmatullahi salamu alaika wa rahmatullahi a salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu to duk halin da kake ciki inda zaka yi ɗari Allah zai fidda kai wala ya kabi usri in dai kana ɗari wannan gaskiya a duniya ba za a ga talauci ba ka gwada bi izinin da izinin Allah in dai gari zai waye yau ka ce salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗari shi kenan ya isa gobe ka yi ɗari a duniya ba za ka ga talauci ba Allah zai raba ka da shi eh almuminu za mu Al-muminu almuminu almuminu kuma abin da yake nufi allazi yusriqu ibadahu sarkin da yake gaskata bayinsa wadahu alƙawarin da wa bayinsa sarki mai gaskatawa mai gaskata alƙawarin bayinsa shi kuma ba huwa min iman yana daga ban gaskiya ai a tasdiqu gaskatawa auyu aminu ko ya amantar da su fi mal qiyamati ranan gobe kiyama min azabihi daga azabas ko huwa min aman yana daga amincewa wa man talahu duk wanda ya karanci alamuminu shi kuma alamuminu yadda ake wurdansa sita wa salasina talatin da shida ne shi almominu in za ka yi wurdinsa talatin da shida ne to duk mutumin da zai yi almominu talatin da shida fa inna huya mana amana ala nafsi za ka samu amintuwa ga kanka wa malihi da dukiyanka la siya ma bi isar la fara'ili na ma a gurbin faralla idan lokaci na tsanani ya zo ko rayin kwanciyar hankali ko wani tayin hankali ba ka so wani abin da ranka baya ka so ya same ka to ne za ka yi talatin da shida Eh, in kai sallan asaba sai ka ce almumi ka yi talatin da hida azhar ka yi talatin da hida magarba talatin da hida iya talatin da hida hmm. to gaskiya abin da baka so ba zai same ka ba ko wani abu ya zo ko a kai ko a dukiyanka ko a iyalanka to kuna ko ya yaran ku wannan da matanka duk lokacin da wani tayin hankali ya zo a duniya ko wani abu to almumini ne hmm. sarki mai amintar da bayinsa in dai kai sallan asuba za ka yi talatin da hida A talatin da to har zamanin abin zai zo ya fice Allah ya yarda kana cikin kariyan Allah kowa ya ji ko to sai ku rike wannan shi kuma almuminu yadda ake wurin sa kenan almuhaiminu sarki mai shaida aikin bayi ai a shahidu sarki mai ba da shaida allazi la garibu an babu wani abu da ba wani abu da zai buya ga Allah wakila wani kaunin al'aminu aminu amince cewa asalu asalin muhaiminu kuma ai mutaminu ne qubilat Hamza aka juya wannan alhamzan ta zama ha wakila wani kaunin abin da yake nufi da muhaiminu arraqibun sarki makiyayin bayi wala hafizu mai kiyayewa wa man talahu miyata marratin duk mutumin da ya wuri dan almuhaiminu dari bi isril ghusl a gurbin da kai wanka yi kuma idan kai wanka anan za ka yi almuhaiminin dari in kai wankan ka na janaba ne in dai gurin ba najasa ka dan koma gefe da alwalarka a kuma wankan ne na juma'a ka tabbatar kai alwalanka to a gurbin ake yi almuhaiminu dari. to sabbata nuru fi kalbi yanzu Allah zai jefa haske a zuciyarka eh kalbi a zuciyanka wace wata adadi kuma ana yin wannan adadin na almuhaiminu dari din. ba da bayan sallan isha manisa dama shahidin ma ya ƙofil kauni kabla hukui duk wani abu da zai faru duk wanda ya dawwama to duk abin da zai faru ma Allah zai sanar da kai in dai bayan isha kana almuhaiminu in dai Allah zai yi wani abu zai faru to kafin abin ya faru kai sai ka sani in dai bayan isha kana ɗari idan kuma a gurbin da kai wanka kana da alwalanka kai wanka a tsarkake kafin ka fita in dai gun mai tsarki ne kai wuridin almuhaimini din ɗari